yan shock ya ɓaro aiki ko ya ce usul ɗinmu da 'yan ɗariƙa ɗaya ne amma mun raba a furo menene usul in an ce usul ƙur'aninmu ɗaya ne ko amma mun bambanta a fassara su ya tabi'una ma ta sha ba haƙulubuhu ko ba haka ba ne ba haka ƙur'ani ce fa'amman lazina fi ƙulubihim zaigun me ya suke yi fayattabi'una ma tashabaha ibtigha alfitnati kenan wa ibtigha ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wiluhu ta'wiluhu illa Allah amma warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa aslan aslan usul din mu shine qur'ani mun yadda sun yadda da bukhari da muslim amma wajen ta'wilin al'amura anan aksha banban wannan abin da Yongshek ya faɗa yan gyararrakin da yake ciki daban ne amma wancan da yake ya riƙa Tijjaniya kaga ai ya gaya masa kai baka san abubuwa ba bayan ne kai wa Yong. har yanzu ba a saka kayi azkar ba ba a baka tarbiya ba tukunna ka zo kana baro manya aiki kaga ya ce da izala da Tijjaniya kwata kwata ba ɗaya bane wannan ni ma fa ina tare da mutumin ba ɗaya bane izalatul bid'a wa iqamatu sunna tijjaniya ba bidiya ake tabbatarwa maulidi bidiya ne ko ba ka bane ba wannan wazifar da ake bidiya ne annabi bai yi ba tsakani da Allah da bambanci sunna sallu kama ra'aytumuni usalli ne hajji khuzu anni manasikakum ati'u Allah wa ati'u rasul ko ko ba ka Allah ce ba in tuti'uhu tahtadu ko ba ka bane ba ahli sunna mudubin su mutum daya ne tallin tal shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a dariqa bayan annabi akwai wani wani ma kuma ana bashi priority a wajen wasu sama da annabin wasu ma suna ganin annabin da kansa sai ya zo ya bu wannan nasu to anan ne fa rigimar take daya ne ko ba daya bane ba daya bane ba wallahi sai dai shi wannan da yake cewa wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba inda ya shiririta namun da kake korewa fa shine mai tsarki shine mai tsafta wanda baka son bin duk duniya kowa ya ittifaki akan wa za a bi shi kadai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai qur'ani akan haka akwai hadisai akan haka ko ba ka bane ba wa za a bi annabi Muhammad Allah ya ce laqad manna Allahu alal mu'minina id id ba'atha fihim bayan annabuwa Allah ya turo akwai kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man qila wa man ya'ba ya rasulullah sai ce me man ata'ani dakhala aljanna wa man asani ya faɗi sunan wani to ko wa'anda annabin ya bada umarni abu babu sunan shi wannan alaikum bi sunnati wa sunnatu madha khulafa ar-rashidin sunewa abubakar umar uthman ali radiyallahu anhu guda nawa kenan hudu sayyidina abubakar mahaifin na aisha sayyidina umar mahaifin wa nana hafsa matar wa matan wa matar annabi nana aisha yar sayyidina abubakar matar annabi sayyidina umar baban nana hafsa eh, eh, eh, matar wa matar annabi sai sayyidina mai Uthman sayyidina Usman shi ma surikin annabi ne Zunnurai ya ya auri Ummu Kulthum ya auri Ruqayya duk ƴaƴan waye ƴaƴan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Ali ya auri Fatima to kaga wa'annan sune khulafa ar-rashidin to kaga ba a ce abu babanka ba ni ma ba ba a ce abu babana ba ba a ce abu shehinka ba ni ma ba a ce abu shehina ba to sai mu hada da shehinka da shehina mu gwamutsa mu ce duk ba a ce abi su ba wa aka ce abi to in dai ba dan tsiya ba ba wanda zai ki bin manzon Allah ashe da za ku da mu bi annabi sallah annabi sak yanzu usul din ya zama ɗaya ko bai zama ɗaya ba mu fassara qur'ani irin yanda sahabbai suka fassara usul din ya zama ɗaya ko bai zama ɗaya ba ya zama ɗaya a babin kara ne ma mu ma zamu yadda cewa usul din ku da namu ɗaya ne amma ai babin usul din ku ke yi ba wasun ku ne suke kamanta bin usul din da haka aka zo aka ci mutuncin yaro aka kaskantar da yaro aka yana ta cewa maulana radiyallahu anhu maula kai ka ajje maulana din nan maulanka shine Allah Allahu waliyul ladina amanu ko ba ka bane ba